Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. muhawarar studio kalangu assalamu alaikum masu saurare barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan shirin na muhawara studio kalangu wadda ke kawo batutuwa da suka shafi kishin kasa tare da kwararru a fage ni irakiya arimi ke muku lale marhabin yau muna jihar tawa a farfejin gidan rediyon abokanan aikin mu tambara domin kasancewa tare da masana na jihar tawa domin faɗin albarkacin bakin su muharar studio kalangu na wannan ranar ya karkata ne ga batun fitar matasa daga garin tawa wanda ake kira yawon diga ko kuma yawon tabarada ko kuma yawon nema tasirin shi sakamakon shi da kuma mafitar shi wa'anne dalilai ne ke sa wa'annan matasan shiga wannan harkar ta yawon diga wa'anne irin hatsari ne wa'annan matasan suke ciki wani irin ayyuka ne gwamnati take aiwatarwa don tallafa wa wa'annan matasan wanda suka juya baya ga garin su ko kuma in ce ga kasar su wace rawa ce kungiyoyin fararen hula ke takawa game da yawon diga menene ayyukan da kungiyoyin fararen hula ke yi don kare hakkin masu zuwa yawon tabarada menene gwamnati ke aiwatarwa don tabbatar da ingantacciyar kulawa ga masu yawon diga in sun je kasar waje wa'annan tambayoyin su ne za mu tattauna tare da a hagumki malam bube na hantsi dan kungiyar farar hula malam bube barka <laughs> da kuma darakta ali amadu daraktan jaha na eh, matasa na jahar tawa daraktar ali barka. barka. Kuma kallaci na ina tare da Abdulrashid da Zaku shugaban shawara na matasa na nan jihar Tawa. Abdulrashid barka. A nan kuma dama ta ina tare da Aibu Salai, Aibu ɗaya daga cikin masu wa'anda suka zaman yin yawon diga wanda a hali yanzu a jihar Tawa yana aikin tela. barka muna lahiya kuma ina tare da malam ibrahim ada shi ma haka ɗaya daga cikin waɗanda suka yi zaman yin yawon diga wanda yana a nan jihar tawa da zama yanzu haka yana aikin kaset ko ibrahim to barka muna muku godiya da amsa kira da kuka yi ga wannan muhawarar kusan al'ada ce ga wasu matasa 'yan kasar Nijar su je nema su nemi ingantacciyar rayuwa a wasu kasashe makwabta ko ma sama da haka wannan ake kira exod a turance yawon diga kuma a Hausa yawon diga halayyar jihar Tawa ce kuma dangane da shirin ci gaban yankin Tawa na shekarar 1991 zuwa 2001 yawon diga na karkara ya shafi kashi 63.78 bisa bisa ɗari na mazaunan yankin tawar ba wani sabo ba ne illa dabi'a wanda aka hada cikin halayen jama'a don haka wasu mutane kan bin hanyar ƙasashen kamar najeriya gabon ghana kamaru congo libi cote d'ivoire wanda wa'anda ke karbar kashi 68 bisa ɗari na bakin haure a cewar rahoton pds tawa na shekarar 1999 ba kawai matasa ne suka zaɓi wannan yawon digan ba har da ma manya da mata da maza wanda ya jayo hankalin gwamnati wacce ta amince da wata doka ta kare hakkin zamantakewar al'umma a shekarar 2011 wanda ke da niyyar inganta yanayi yanayin rayuwar mafi yawan al'umma masu rauni don rage yawon diga a jihar itatawa duk da wa'annan matakan da hatsari da ke tattare da kuma kasada tare da raunin mutuwarsu a cikin hamada ana zaluntar mutane a cikin kasashen da suka je darakta da ku zan hwara yaya al'amarin yawon kaura ko kuma in ce yawon diga yake a nan cikin jihar tawa okay Eh, salamu alaikum eh, kamala misalin yadda kuka ce ne eh, sake a takaice kowa yana da sanin dai cewa yawon diga anan nan jihar tawa abu ne mai muhimmanci abu ne wanda an riga an saba da shi a nan ga don ka kamala lokaci-lokaci da kwai ɗan jiha suna tashi daga nan ga su ƙasashen waje waje dai da dama suke tafiya a takaice mm-hmm. da kwai waɗanda ke zuwa wajen libi da kwai waɗanda ke zuwa wajen gabon da kwai masu tafiya wajen cote d'ivoire da kwai masu zuwa ghana har senegal har senegal akwai ina ganin lokacin na zauna a senegal ina gansu da dama eh, adrawa waɗanda ke tafiya wurin diga kamar wannan diga yawon nema ba na wani nema wannan mhm. to lalle abu ne wanda a takaice ya zama kamar ah, sabo ya zan kamar ah, eh, ruwan gari ake cewa ko mhm. eh don su da abu ne wanda e, gidaje da dama rema da shi suke samu suna rayuwa a takaice dan abu ne wanda ya cancanta a ce kawai lalle kai in dai da hali in dai da hali a samu a tsaida mai amman da yanzu zamana kuma waɗansu gidaje sun dogara da shi ne wannan kaga dole ne a bar su ta yi wannan aikin dole ne a bar su ta yi wannan aikin in dai ka'id abin ga kamar misali in dai son samu dai a tsaye da kowa ya tsaya gida ya yi aiki irin yadda ya kamata ya samu ya ci ya ci da wani har ya samu ya yi nashi waɗansu abubuwa can daban mhm. ga kawal misalin watakila a jimilce dai to badalla za mu dawo gare ku in Allah yarda malam bube eh, mutane nawa ne ke barin garin tawa a kowane shekara ko kuna iya sanin ko kuma kiyasta shi to auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim eh muna muku godiya ga kiran mu kun kai a cikin wannan muhawara hakanan ne yadda kuka tambayin ni. sai dai a kiyasta ba a iya cewa a'a ga takamaimai mutunan da suke fita a shekara waɗanda suke tahiya wajen nema ba a iyawa a ce za a haɗe eh, su a takamaimai amma dai za mu kiyasta ina eh, tabbatar da cewa ko ba a yi ba a shekara ko ba a yi ba za a samu dubu ashirin da biyar kinnan ko kuma zuwa dubu talatin kinnan waɗanda ake samu suna huta duk shekara a cikin jihar tawa kenan kun gani abun ba mu iya mu ce a'a kai ta kamaimai ga su ko kuma san a'a adadin su amma kiyastawa na zamu yi mun san da a kiyasce za su kai kamar dubu ashirin kinan da biyar zuwa dubu talatin waɗanda suke huta duk shekara suna ta neman suna ta eh, neman kasashen eh, waje ba. So, madalla zan dawo bangaren ku insha Allah. Malam Rashid yaya al'amarin yawon diga yake a matsayin ku na magabaci kuma mashawarci na matasa a nan jihar Tawa. Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Na gode. Shugaba na matasa. Matsaloli wanda gare mu wanda danganci matasa yana daga cikin wa'anga zancen da kunka da yau na hita wurin bida eh, cikin kashi 100 na matasan jatawa kusan kishi 80 suna hitana duk shekara shi wannan haka nana duk shekara duk shekara jatawa mu ta wurin bida ya zama al'ada al'ada ce dan babu gidan da yi na mahaukaci gaba ɗaya kap jiha ba wai tawa gari ko wani wuri ko buza ba babu gidan da babu dan bida babu shi a ce a'a wannan gida babu wanda taba zuwa wurin bida babu shi don ka ya zama al'ada paske mu tun tashin mu ne mun ga daga kakannin in ka tashi cikin gida kai yan shekara ka goma sha biyar abin kumya ne uwayen ka ke ba karan sahiya su ne ki ci sheka don ku dole kake hita su kansu za su yi yadda za su yi su nema ma kudi za ka hita dan ka ka nemo na kanka haka taimaka musu haka taimaka musu yan uwa lalle ya zama al'ada don al'ada ce da yawa watakila ba su da nan labari eh, mai mu gare mu nan kama al'ada ce muna hita kasashe da yawa eh, madalla darakta zan dawo gare ku insha Allah mala aibu kuna ɗaya daga cikin wa'anda suka je yawon diga kamar yadda ake hudu a nan shahartawa yawon diga me yasa kuke barin ƙasar ku domin zuwa wata ƙasa abun da ke sa mu muna tafiya yawon diga da hausance a ce monte wurin gwanja ma'ana kuma duk wanda ka gani shina cikin gidansu tare iyaye ne zaman shi lahiya lau ba abun da ke takura mishi shina ci shina sha shina zama da uwaye ne lahiya lau kalau kaga ya hita ya tewi gwanja neman wani abu to dole sai ta sare kaga na dai mu gwanja yanzu alhamdulillah mun ji daɗi cikin gwanja kuma mun sha wahala amma ba mu duba wahala tunda mun mu daɗin mu saboda ni saboda kaga na dai gwanja baka da gida ka tai ka sai kanka gida ka gini ka yi aure cikin gwanja sa'an nan ka ga 'ya'ya kuma ga sana'a ka samu ka aza kana yi don hali ka gane ko to amma ni kullum ne ina fata ga ubangiji na in dai ina da abun da zan iya kasa a saye to na hisan in daure in tsaya kasata ban sai yawace yawacen nan dan saboda yawace can nan bai da amfani gare ka kai mutum za mu dawo gare ku insha Allah mana aibu mala ibrahim kuma a matsayin ku na wanda yake yawon diga ana ma iya cewa ba ku daɗe ba da rabon ku da libi me yake sawa kuke tashi daga ƙasar ku ku bar jihar ku ƙasar ku ku je ƙasar na makwabta a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim na'am kamar yadda ki tambaya kyawun kuma na ji daɗi da tambayar nan da aka yi da ma aka gayyato mu cike wannan muhawara a gaskiya ne ban ma daɗe daga dawowa daga lubi ba domin yanzu ban wuce shekara guda da ko wata biyu ko wata uku shi ban tantance ba wannan gaskiya ne to gaskiya ne kamar yadda ɗan uwana ya gayi abinda yake sawa muna barin ainihin ƙasanmu ba ma jihar mu kaɗai ba muna barin ƙasanmu muna tahiya wata ƙasa to gaskiya rishi ne a kamar yadda munan al'adar mu take nan tawa idan ka taso gidan ku babu ba to gaskiya ba za ka zamna kai zaman banza ba kana kallon waɗanda suke hamma ya kai ka da ɗoke-ɗoke gaskiya muka yi ƙoƙari ne mu ga mun fita mu ma mun samu iya abinda Allah ya bamu mm-hmm. wannan shi ne to madalla zan dawo gare ku insha Allah malam bube yaya kuke ganin wannan al'amarin na yawon diga eh to shi wannan al'amari eh, kallon da muka mishi abu na wanda shike mai matsaloli saboda yanzu da in an ta ma ana samuwa yanzu in aka ta wahala ta yawa bisa ga samuwa kenan kenan kin gani yawo na wanda shi ke kamar mu dai a matsayin mu na kungiyoyin farahulla sai mun kaga a ka zamna gidanku in dai akwai a sana'a da za ka yi wadda ka san ka iya ciki yadda kanka to mu muna tsayin da cewa zaman nan ya hi maka ka tanadi sana'a ka ka tsaya ka koyi aikin ka na hannu wanda zai sawa a ka iya ci da kanka ka iya ci da iyalinka ya kasance ke da cewa ka zan mutum nagari da kanka saboda yawon digakin nan a yanzu yana sa matasan mu suna zama wasu iri waɗanda ba a san halayyar su da suke yi wa yanzu ba irin halayyar dace ba da in ka ga mutum ya tafi biɗa na ya tafi kuɗi ne ya tafi nema in ya samo su in ya zaka harkoki ne na zashi to yanzu sai matasan mu suna zakuwa da waɗansu abubuwa waɗansu halayya waɗanda mu ba san su da su ba waɗanda ba mu su ba kun gani kenan yawon nan mun ganin muke yana kawo mana cikas cikin tahiya yana kawo cikas cikin kwarai cikin tahiyar nan ta rayuwar duniya kenan da haka nan mu ba mu son shi mun hi da son ita ma gwamnati ma in dai wani abun gana gwamnati ta taimaka ma da matasa kenan su zamna cikin kasashen su dan su nemi abun da za su yi to kun kawo zancen gwamnati director yaya kuke kula da al'amarin yawon diga kamar a cikin jihar itatawa mm, to alhamdulillah kamar fanni na wajen gwamnati eh, gaskiya ne gwamnati shi na da masaniya bisa kan wannan tafiyar mai amman bisa kan haka nan kin gwamnati akwai matakai matakai waɗanda ya ɗauka waɗanda kamar an bi waɗannan ƙa'idodin ba dole sai an ta yi wurin diga ba eh to kamar misalin yanzu akwai kawar misalin kawai abin da ake cewa formation formation ka kamar horo gwamnati yake ba da fanni fanni da ake ba matasa horo don sabili da su samu su da kanunsu inda za su zamanawa su samu ayyukan da za su yi don su ci gaba da ayyukan nasu su hasa da wannan tahiyar bayan horon akwai sensibilisation akwai kamala wayar da kai da aka yi ana ana gwamnati yake sa ana yi don su da hallo dai a samu a riƙe a riƙe matasa bisa kan wurin da suke bayan ma gwamnatin sai ke da kwai ƙungiyoyi ƙungiyoyi eh, kamar misali akwai in ce kamar akwai wata unicef da kwai unfpa da kwai ke suna da dama dai eh, kamar kungiyoyi ne wanda ke tallafa eh, eh, masu zaman kansu masu goya ma gwamnati baya dukkansu suna nan suna ta irin waɗannan mahawarorin da wani sensibilization su yanke wannan kai har tallafi ma suna kawowa a takaice zuwa ga matasa dan sabili da a rabu da wannan tafiyar ta eh, ta yawon diga eh, mutum da ya zamana gida eh, ya yi nashi aiki to madalla za mu dawo gare ku shugaban shawara na matasa a matsayin ku na mashawarci na matasa bangaren yawon diga ya kuke aikin ku ga matasa madalla na gode mu tun da mun ka so abu na farko da mun ka shine tun da mun san matsalar kun san matsalar mun san ta mun san miki haddasa ta mena mhm. na wani mataki na aka yi doka dan abi ya rage dan ba a iya hana ba a iya hana ga muku al'ada ce al'ada wurin ka hidda mutu da cikin kai ba kwana biyu ne ba shekara biyar ko shekara ɗari na ba da wuya kenan eh, addini ma da yanzu kun gani har yanzu mutane suna ta al'ada kenan gwargwaron hali sai muka zo muka yi babban taro na sha na matasa duka suka zo muka tattauna kowane wajen su ga abin da ya sa duka kudi abu na biyu da mun kai muka taimaka bidi masu hannu da shuni gwamnati ne kungiyoyi na irin wanga da ya gai da sauransu a muka faɗa musu ga matsala kuma ga mahita to da yawa sun zo sun ce ok za mu zo mu kama cikin wa'annan garuruwa da tun ga wa'annan matasa kenan da su da ya fara zana mu nan jihar ta 2018 shekara ta 2018 akalla cikin jihar ta mun hora matashi dubu biyu bisa fanni-fanni abin da shahi sude abin da shahi gina abin da shahi gyaran ruwa colomberi kenan abin da shahi tuki abin da shahi na'ura na zamani abin da shahi gyaran sululu ne da abubuwa da yawa tun da daga yadda eh, bukatar wannan matasa ne tun da ba mu zuwa eh, mu ba mu samu ce a ah, ga abin da za ku yi eh. daga su suke kawo shi a ah, mu muna ganin ya an kai muna muna bukatar horo kasa mm-hmm. daga cikin su akwai wanda suka samu taimako ma na kuɗi kasa har suka yi suka samu hannun jari suka bude yanzu sun girma ma abin nasu ya zama kamfanoni kenan nan eh, daga gare ka nan sannan mu yi gari gari duk jihar gana shiga komin kawai wanda ba mu shiga ba ma kaɗan ne don mu ƙara tunatarwa da mutane su gane da inda kake nan kana iya kai wani abu duk da shi ka karami duk da kaka samu kaɗan in kana samu kana kana shi yahi kana bidan miliyon can wanda baka tabbaci yalla kana hitowa dare ko baka baka komowa dare shina yi ma unhani ko ba zai ma unhani ba sun gai dukan su in ba dole ba mun gani in ba dole ba wani bakar shi ko illela ga bai zuwa ko ko ko ba shirin ga ko ba ki hukuri bai zuwa mai mun nan dole na in ka kai wani lokaci ka kai wasu shekaru bai yiwa ka zamana kai fada wani lokaci nan eh, tawa malalata ina ce malalata barai damina wallahi kowa san su yan kadan na mashaya na kowa san su cikin garin hakan kana cikin garuruwa har ma kauka kowa san su saboda wasu da saboda ba a zaman banza matasan sha hatta ba mutane na masu shirin gwamnati ba shi yasa wani lokaci muke da to na lakwal kaɗan saboda mutane sun son su su nemo kuɗi Ka mutum kai ma kanka ya hika shira wani shi wani shi ma wani yayi ma eh, to abin tun duk abin da kake yana da daɗi to shi ma wani lokaci shi ma yana da illa akwai illa shi to madalla zan dawo ga bangaren ku malam aibu ku dan ba mu tarihin ku da kuka tashi daga nan jihar Tawa kuka je kasar uh, libya ko to yaya tun daga jihar tawa har zuwa libya a dan ba mu tarihin kaɗan lokacin da na taso ina karami na abokanai na na ta tafiya libi ina sha'awa tsoyi sun hana ni kuɗi zuwa a ganin ka karhi na da bai kai ba har dai sun ka daure da lallashi da kuka da komi ina musu har sun ka daure sun ka bani kuɗi na ta libi to da zo libi dai da na zo aikin da nake yi da nan ta dai daga nan lahiya kallo wani zo har na zo na komo zamanin kadafi na nake gaya kadafi mm, eh, a shekarar eh yanzu marbina da libi ma sani na da libi dai don akalla yanzu na kai mata sahu shidda ina kana ta ya kana dawo daga shekara biyu zuwa shekara uku in ta shekara biyu zuwa shekara uku in ta mm-hmm. eh, na ya mata zuwa shidda kina ji ko to ana nan ne a zan libi ina aiki sai na ga aikin bashi min dama na aiki na na hannu sai ni ba abokanai na shawara wanda su suna fasteja don lokacin nan ma ba a magana faste sai dai a ce a yi letir a mako kuɗi da wanda jituwa gida shi kawo babu wannan lokaci eh, to sai sun kai min shawara wani tun da ka iya dumki mu ba mu da madumka mm-hmm. ya kamata ka a so maka tela ka san dumki sai an ka so min tela sai na samu wuri ne a zama sai na dumki to yanzu duk zuwan gada nake yi daga baya libi duk ba abin da nake yi wani dako ko wani noma ko wani menene aiki na kawai sana'a ga ta hannu Allah ya mata albarka kuma in na zo yadda ne ka aiki nan tawo in samu kuɗi in samu kiliyan haka na ko libya sai na yi aikin nan kuma in samu kuɗi don ma sai in ce akalla ma iri yadda nake samu libi ba ni samun shi da to amma ni abun da ke bata min rai da yanzu zuwan libi na wanga lokaci shine guda wanda yanzu libi ta lalace ba sanan da mun kai mata na bada libi tana da matsaloli da dama dukkan in kana da dan uwa can dole naka tausaya mishi ka kawo zancen matsala kai ka taɓa fuskantar wata matsala a can kasar eh, libi eh alhamdulillah libi ko ni nin fuskanci matsala tunda a kowane lokaci an taɓa mini kamu na banza sai da ni tsawon wata goma sha biyar gidan kwasa duke shekara ɗaya da wata uku kenan haka lokacin nan iyaye na babu wanda ya sa inda nake lokacin nan kadafi ya yi wata kora an ka koro mutane duk sun ka komo gida mu muna gidan kwasa liki nan ga gidan mu tarar rasuwa ɗina ba a ba an ka ce ba ni da rai ba wanda ya sa inda nake to haka ne ke zama zama gidan kusa har lokacin da Allah ya sa an sake mu da an sake mu ban taho ba sai na ƙara wata guda ni sallah ni azumi ni sallah azumi can sannan na taho gida ranar da zaka nan mu iyaye na sai sun gane ni da ta dan saboda ba su labarin ma na taho sun gane ni sun kai ta kuka ni ce musu ce alhamdulillah tun da kun gane yaya aka yaka sake ka a can kasar Libi eh to shari'a ce ga san libi babu wani abun da kai ba kai laifi ba sai a ce za a shari'a da kai ta kawai ta banza kadar ba shaida babu wani abu kawai yanzu da muka zo in muka zo jetis banda abun da zai iya gayi in ce ga dalilin da yasa an kaka ne babu ana kai na koti an ɗauka min aboka muhami an ɗauka min aboka ɗaya na gwamnati ya gaji ya tiyata an ka ɗauko min wasu mata bi yan marok sun kai mini aboka sun ka gaji sun ka tesu bayan sun tesu suna allah da iko yi wata rana an ɗauke mu mun sai an ka ce an sake mu bara yanzu kawai a bar mu mutu inda zamu yanzu mun zaka an sake mu an ka zaka yi kiran jama'a wanda an ka saki sai wani iko daga cikin su sai ce a'a yanzu ba ne ba a kama su daga nan ga a tura su a meshe su sabaha daga sabaha sai a turo mu Niger sai wani ɗaya daga cikin su iko guda wanda yake shi shina da kirki sai ce ba haka za a yi ba a sake su a kai su bakin titi kowa shi sani inda yake shi ta shi nemi abincin da za ci awo in gida za shi ta gida shi ta gida in kun ba gida za shi ba shi ta shi nemi aiki yi amma sun ka ce kawai ku kiyaye alhali mu ba wallahi na gari ba kamun banza lokacin da an kai korafin ta kamun banza dai ake yi don saboda ba yan kasan eh, ba ne saboda ba mu yan kasa ba malam aibu zan dawo gare ku insha Allah malam ibrahim kun ce shekara ɗaya da yan watanni kenan rabon ku da kasar libi yaya tarihin ku yake da kuka tashi daga nan wata irin wahala ce ko kuma daɗi kuka ji akan hanya kamun ku kai kasar libi da kuka je kasar libi yaya rayuwar ku ta kasance bismillahirrahmanirrahim a ah, dangance da ainihin matsalolin da muke farawa da su idan mun ta dubi gaskiya sai dai in ce in dai sama hanya ne sai dai a ce matsaloli ba magana a ce daɗi a domin sai dai in faɗi kaɗan daga cikin ainihin abin in ce zan ba su tarihin gaba ɗai to gaskiya za shi yawa zan ma ce ya da cikin gaba ɗaya a gaskiyar magana kamar yadda aka san nan al'adar mu duka gaba ki matashi ya taso ba wai baban shi ne yake cewa ka ta yi wajen nema ba a'a shine shi da kan shi ke tashi ya ce ni fa za zani akwai wanda sai waye shi ma su yi dagwaron maya da shi kamar yadda abokina ya gai na cewa ya bari ya danda kan ta zuwa wani lokaci to haka gaskiya mu ma muka yi fama irin haka akwai karo na farko wanda muka tahi tun daga nan girantawa nake muke fuskantar matsala dai wadda a ce dai ka ta kabar gidanku ka tabbatar da matsala tun daga ainihin wurin kwanciyarka da sauransu ba ɗai da yadda ka saba ba ne to haka gaskiya muka yi ta fama da matsala kuma a lokacin da ma muka shiga cikin ainihin lubiya muka yi ta farancin in a iyaka da nijar muka shiga lubi to lokacin nan ne ma muka ga matsaloli waɗanda ba 'yan kaɗan ba kamar yadda ma muka shiga a muka ga al'ada wadda ta saba mata tamu yadda ma muka sauka muka shido da saman mota laraba waɗanda suke ainihin jami'an tsaro kawai liƙe hantuna suke yi domin a sun gani sun ga baka fata eh, mhm. domin akwai daga cikinsu ba duka ba waɗanda suna da kyamar baka fata to haka dai muka ta fama za ka ga an ce ku yi a tabur haka kamar ku yi a layi ku jera za su lisa haka da kishi da komi wannan duka wata matsala fama da ita eh hada bugu. eh kwarai kuwa ai wannan duka wanda ya saba zuwa ya san da wannan matsala kuwa eh to haka dai muka yi ta fama har Allah ya sa muka zo inda zamu to nan ne dai zaka ce ka ji daɗi wani waje kuma ka ci waya wani waje domin akwai inda ma za ka yi aiki a hana ka kuɗi akwai kuma inda za ka yi za a biya ka daidai hamma wani ihsani zai biyo baya to haka dai muka yi ta fama da waɗannan matsaloli har zuwa yanzu domin na yi shiga hudu libya tun daga dubu biyu da hudu na fara tahiya har yanzu dawowa ta ban wuce shekara guda da watanni haka ana samun matsala kamar ana iya tare ku akan hanya cikin mota ko kuma wani al'amari ya faru dai akan eh, hanya wannan gaskiya ne domin abin ma ni ya faru gare mu duk da ni na samu na tsira waɗanda akwai mutane waɗanda suke neman kuɗin fansa waɗanda za su riƙe mutum sai su kai shi wani wuri su liƙe za su kirai mutanen shi su ce suka ka limuru za ka ba da lamba ta mutanen mutanenka na nan Nijar ko kuma na can waɗanda ke da kai yan uwanka na Libya za su kira su su ce miliyan kaza suke su in ka ba da za su hiddo ka in baka bada ba in mutuwa ma za ka yi kana nan to gaskiya wannan gaskiya ne gaskiya ni ban hada cikin wannan matsala ba amma abokaina waɗanda muke tare da su sun hada domin a lokacin da aka zai da mu muna cikin mota kai tsaye sai da muka gani su da mota sun girma to lokacin nan lokacin da kowa ya jiɗa da bisa motar da muke duka sai aka yi gudu to ni ina ɗaya daga cikin waɗanda suka samu suka tsira ba su kama ni ba amma tabbata abokaina su yi fama da irin wannan matsala ni kaina akwai kanina wanda ni ni biya kuɗin da aka samu aka sako shi kai ka biya a jikinka ka hidda ko iyayenka suka aika a jikina ni hidda lokacin na ɗan jima can to bayan ina can sai ya tahi to shi ma sai ya gamu da irin wannan matsala to ni da jikina ni hidda kuɗaɗen na bada a aka iza musu su kuma sai suka sako mun nawa mutane wato dai mutane suna fuskantar matsala tashi daga nan har zuwa can kasar da rayuwar a can wurin kwarai kuwa mutane suna fuskantar matsala sai dai kowa da irin tashi matsalolin da yake fama da su wani zaka ga bai sha wahala sosai ba wani kuma zaka ga ya sha wahala sosai to madalla zan dawo gare ku malam bube kun ji dai abin da matasa suka faɗi yaya kuke ganin wannan al'amarin yaya za a yi domin samu kan wannan al'amarin eh to zan shi yadda za a yi a ciwo kan wannan al'amari abu gudana ita gwamnati har yanzu uwa ce ita ce ya kamata a ce ta yi tsayin daka don saboda ta bi mu matasa aikin da za su yi su zamna cikin ƙasarsu ki ga in aka yi hakan ga ni ina zaton eh, za a ciwo kan abun ko dai ba a ciyo shi ba ɗari bisa ɗari amma dai na san da kashi saba'in ko kashi tamanin za a samu sauƙin abun saboda kamar yadda eh, shugaban matasa ya gai akwai ƙungiyoyi suna nan waɗanda suke kama ma matasa ana horar da matasa su tsaya su yi aikin hannu wanda za su amfana da shi kin gani shugaban matasa ya ya yace kamar yanzu in kuka diba a shekara ɗaya ko a shekara biyu sun horar da matashi kusan dubu biyu da wani abu kenan gwamnati tana yi nan ban cewa gwamnati ta ta yi amma sai in ce masu hannu da shuni suna suka yi su suka yi saboda su masu hannu da shuni abun su na suka zaka da shi sai suka zaka suka rabu ga kungiyoyi na matasa kungiya ta baka horo kenan ya kamata a ce gwamnati ta tallafa maka tunda ita kungiya horo ne kadai za ta baka ba za ta baka aiki ba za ta baka diploma na kadai takarda ce za ta baka amma ita gwamnati ita za ta samu wurin da ya kamata a ce ta saka dan saboda kai ma ka kore ma ka kuda in akai hakan ga to sai ki gani an ciwo kan abun a kashi 80 cikin ɗari. amma in aka ce an bari haka nan kenan a bar masu hannu da shuni kadai da abun bayayi dole sai an gama da gwamnati gwamnati sai ta tsaya ta cudu da masu hannu da shuni nan da matasa nan saboda a samu maslaha ga abun duk da cewa al'ada su ce ita al'ada da kuke gani ko an kai matsayin da yanzu al'adar na dole na kake barinta ai ba dan kana so ba dole na yasa za ka barinta saboda abun da ka gani ana yiwa shi yake sawa ka bari saboda mutane suna zuwa ba sa jin daɗi yau bida in ka tai ka tai neman diga yau sai baka samu komi ba kana tsammani in kana da aikin ka gida shi menene zai kai ka yau ga abokina na abu kina tsammanin yau yana yana koma Libyan nan saboda yana da aikin shi na hannu wannan malam Ibrahim yana da aikin shi na hannu kenan ba zai koma ba ashe wanda duk adda aiki a gidansu wallahi yana aji al'adan nan ta dabra dan ya tsaya yayi abun shi amma in kana da to kuma sai ka gani wallahi alhamdu madalla eh. dawo gare ku ga darakta eh me kuke yi don kare lafiyar al'umma to alhamdulillah eh, kamar misalin yadda kamar ina so in kawo kya opposition na bisa kan abin da ya ce wannan dan sabili da kamar mu eh, a namu da mu fahimta sai ke gwamnati shi na yi ya kai shi dan sabili da kamar misali aka kwatanta cewa kawai dambu ne in ya yawo ba zai jin mai ba yanzu ai su kamar waɗannan kungiyoyin waɗanda ke ake cewa suna zuwa suna horar dawa suna talfawa sai ke ai bayan gwamnati na suke su in sun yi gwamnati yayi abin da suka yi wannan kawai da sunan gwamnati ne suke yi shi ba sunan sunan ka suka ne kadai ne suke yi shi ba ga haka nan ha na kwatanta ana iya kwatanta cewa lalle kai gwamnati gwamnati kan shi na yi shi na yi bakin yi in dai Allah ubangiji ya ya sa da kwai abun da ya kamata a yi ai gwamnati ba ta yiwa shi ja baya ci gaba za shi ko da yaushe har dai ya samu ya biya su bukatu kowa bukatarsa to me take idan kare lahiyar al'umma a takaice bisa kan haka nan ai muna ji kawal mutane waɗanda suka tai yi kawal libi kenan da ya suka samu matsalolin suke samu irin wannan gwamnati yana izawa eh, kamar misalin Eh, abun ɗauko mutane to ya sha iza eh, jirage a je a ɗauko a kawo ya maido mutane shi a gidansa bai hana kuma gobe su koma to to ai kuma ai abun ne an kwatantar cewa kuma galo al'ada ce a takaici eh. duk da haka nan kin duk ana duk da matsatsalun ba gashi sun bada bayani ba matsatsalu ya an kace akwai matsala iyakan matsala me a duk da haka nan kin kuma ta ya ake yi dan dai an san da ya an kaje kin har in Allah ya kawo sauƙin abun za a samu abin da za a wa gida wata gida a zauna dindindin da dare. kawai yadda suka yi wannan zan dawo gare ku insha Allah shugaban matasa yaya kuke yi ga masu tahiyar nan gwargwadon hali eh, tun da muna da wakil laifin ce biro-biro har cikin ƙauyuka suka ba karama tahiya ce ba karama kungiya ce ba muke da ita duk ƙauyen da ka zo muna da mutum gwargwadon hali abin da muka yi mine ne nan cikin fadan inda aka ɗauka shawarar ya kamata mu mutanen mu suna dan tariya lalle wasu suna saurara abinda muke gaya musu sai su fasa shawarar da an ka ba su sai su gada tun in na ɗauka yau jihattawa eh, da'ira ko ce komin 44 gare mu 44 nan gwamnati ta yi santar da information inda ake hora aka hora matasa ko ya aiki ba su horon aiki na zaka biya a baka diploma da sauransu shika nawa shika goma na lalari mhm. ka ka ba su suna nan santurka ciki wani lokaci eh, watakila inda mun gano cilas eh, wurin cikas yawa wurin ba da labari matasa da yawa ba su labarin shi don matasa da yawa ba su labarin wa abubuwa don kuma sai mu yi gurin namu sai mu a wani gaggata eske in kai irin yanzu kaga da zai shi ya iya tela ya komo ya zamna duk ta lalace shi aiki na gare shi wanda ba a retret akwai wata magana da nake son mu yi hankali da ita wallahi wallahi babu gwamnati ko shugaban kasa ko dan siyasa wanda zai ba matasan jihar aiki babu shi kishi tamanin na al'ummar jihar matasa na kenan kamar gwamnati duk sama duk mahi yawan al'ummar tawa aiki sai ta da mi ina wacce ma'aikata gwamnati ma daga shekara sai daga shekara ma ka ɗauka mutum ɗari biyar ko wani ne a'a hayya guda ce wannan wanda ka gawa an ga su yi ka koyi aikin hannu ko sana'a ka bude yau iya tsaya zai faɗa muku tambaye shi mutum nawa a ƙasan shi nawa shi ka biyan su gwamnati ka biyan shi gwamnati ka bashi wani abu wataƙila sai dai a zo a amshe fatanci gare shi da hakan gana duk mu ƙoƙarin da muka yi na mu waye musu kaina yi ku yi kokari ku iya sana'a ku mai da kiyo da noma da aikin hannu ku rike shi yahi tahiya dawowa wasu na sauraron mu amma mafi yawa kai ko jiya na yi shi hankali wasu amma zancen kan nake miki sun kai duk da shiga an ce an ruhe duk shi lahaga guda ce me kai kai firza ni da wanga zama ma ai ni ƙara ba mine ne wanda ciwo shi kama da gudu abin da za yi kai ka gani akwai wasu sun sa cikin kansu na uwaye fa kaga da sun gai mahi yawa uwaye su yi abin da za su yi da yan jama'a da yan uwa wani gaggata yi akwai kaza kai wani ma in kun ka sha mai kai inda aboki ne sha da hali wallahi sai kun ji an ji shi na agaras ko ko sha kun ba da sha kaza yara da sun sha muna kana kwanaki wani kana mu da bai fada mu kowa ya bace sai da kai kun ba ya yi sati guda zaura sannan ɗauko hoto gwada min daga shi shi na kaza sannan sha kudi ba akwai wani in shawa wani lokaci aboki ne shatan shi ma na yi shaɗan turu mai yan kuɗi yan salulun ne shi na salbi a turo mai sai shiga kai ni wanga kare ni ba ta can duk abin da za a yi don matsaloli na ga suna mai eh, kamar da tare ce kamar in eh, dambu buye yawa bai shi mai mai sai an kara gwamnati lalle ta yi bakin kokarinta tunda wanda ya hiddo eh, mi ake cewa fasa'u ko ko wurin da za a ta a hora hasha ta shi ce ma wasu hannu masu yuni dan Allah ku zo ku taimaka min in taimaka ma matasa na mutuwar ta hanya ta mankabi bi kenan shi ma wani kokari na me sa abu yahi mahi yawa ne a cikin wannan matsala yalla inda kashin na ashirin na lati za su hanga yalla da an kare me sai zan mahi yawan na sai hankali sai hankali su da da na ku taimako shi ma shan kokari na kaman ga babu shi wani yalla yana saurara radio yalla ya saurara sha da niyyar tahiya ya saurari <laughs> ya saurari <laughs> ya saurari wancan da sai cika ba kai abokin da suka ni ba na wasa ba don kuma na tamaha fara ma abin Mala Aibu kun samu ci gaba cikin hita zuwa kasashe waje? Alhamdulillah dai. Eh, mun samu ci gaba zuwa daga mai kai daga nan Nijar mu zo kasashe waje don neman halaliyan mu. Amma yanzu da Allah ya samu kanun mu sun waye to gaskiya yi billahi ni dai yanzu a halin da ake ciki ba haramta libi ba amma ba ni shawa in ta libi yanzu a matsayin da ake ciki ba rasa ci ba ba rasa sha ba alhamdulillah gwargwadon hali ina ci ina sha hamma in doka in ba wani shawarar da zane ba mutane kan mutum ce e dole dole dole ne sai ya dogara da a yi mishi ka gane musamman kamar magana da neji kuna magana a ce gwamnati ta ɗauki mutane aiki yanzu mutum gwamnati ba ta ɗaukar jahili aiki ka gane sai ka yi karatu kuma ko ka yi karatu sai kana da diplom sa'annan ka samu wuri a yi maka matsayi ka gane aiki ya zan yanzu dole ya zan na takaddana na ka ka nemi aiki yi ko da kamar yadda wanga ya ce su ko wani garaji ko wani gyaran manturka ko gyaran salulin ne ni dai almahim musamman dai sana'a ta ni ɗauki nake kuma alhamdulillahi na ci na ji daɗin ta cikin duka ci cikin duka sha ni taimakon uwaye na a cikin ta to madalla zan mu dawo gare ku malam ibrahim shin ana iya malam ibrahim ana iya cewa eh, hakan ya taimaka wa rayuwar ku ina nufin hita ka tashi daga kasar ka zuwa kasa waje ya taimaka wa rayuwar ku na'am kwarai kuwa a ah, fita waje a sai in ce ya taimaka min daga cikin rayuwata a dangance da hitar da ni na je wajen bida ya taimaka min sosai sosai yadda yadda ba na tsammani abu guda wanda ya kamin cikas daga cikin rayuwata wanda har yanzu nake ganin da haka ba ta faru ba wanda da ni ɗalibi ne na ɓangaren kur'ani kuma tun lokacin da na aji na dahilubiya a kuma sai ya zan karatun ya rage amma in dai bangaren ci gaba na ainihin abin da aka samu a to alhamdulillahi na samu kuma na samu cikin sayi gida a kuma na yi gina na yi aure hamma ina da 'ya'ya a kuma na yi taimaka ma iyaye na abokai da ƙanne duka kinan sai in ce na wannan bangare gaskiya ba zan ce a ba a samu ci ba ana iya cewa kamar nan gaba za ku iya komawa kasar libya to a shi lamari na ainihin hita kamar yadda na gai na ainihin kace wajen nema gaskiya ba daɗi ke sawa mutum ya hita ba hausa su kan cewa in kaga kusu a ya fada cikin huta to kila abinda ya koma shi ne ya hutar zahi eh a takaice ba zan ce ba zai iya koma libya tunda a hali yanzu ina sana'a to akwai lokacin da Allah yake jaraba ka da cewa a jarin ka ya ƙare kuma wace hanya ce za ka bi ka nemi jari kaga a lisahi namu wanda da sauri-sauri inda kake zuwa ka samu a jari can ne lubi to gaskiya ba zan iya takaicewa in ce ba zan koma ba wannan shine to mun gode malam ibrahim malam bube menene kungiyoyin fararen hula suke yi don taimakawa wa'annan matasa Eh, to mu a matsayi na kungiyoyin farafula e, eh, da muke yi na taimaka ma wannan matasa kin kamar yadda shugaba na ya gayi babu abin da zamu yi illa mu wayar da kanunsu bisa ga tafiyan nan wayar da kai ne ɗaya a aikin mu bisa tafiyan nan da suke yi kamar tana da illa kuma tana da nata muhimmanci mai amman ya kamata a ce to a dibi illan nan a lokacin da illa take zakuwa saboda yanzu illa ita ta yawa bisa ga muhimmancin abun dan tahiyar da matasa ke yi yanzu ba na cewa ba su samuwa dan in ce ba su samuwa harka nan kuma ban yi musu adalci ba suna samuwa mai amma yanzu kamar ɗabi'ar da ake zakuwa da ita ita ta mu muke ganin ba ɗabi'a kirki ba ce ba wato suna ɗauko eh, ɗabi'ar can ƙasa eh can ƙasashen waje sai su ɗauko ɗabi'a ta ƙasashen waje sai suna zakuwa da ita nan ne a cikin gida saboda ko can ƙasar waje in ka ga mutum da irin wannan ɗabi'a kin to ba mutumin kirki bane ba ka gani kenan nan ma gida in ka zaka da wannan ɗabi'a kin dole dibi iyayenka ko kuma abokanka ko kuma wani abokan mu'amala ka sai su dibe ka ba mutumin kirki kake ba kun gani kenan irin waɗannan abubuwa dole sai an wayar da kan jama'a to madalla mun gode Darakta, eh, wa'anne sakamako ne aka samu a yanzu a jihar ko kuma in ce garin tawa a game da yawon diga shin ya rage ko kuma sai karuwa yake ta yi? To alhamdulillah eh, sakamako in ko kai zancen sakamako sakamako ai gashi nan duk sun bada bayanin sakamako irin da abubuwan da suke samuwa daga can kasashen wajen fiske duk dai yawanci yawanci waɗanda suke hutuwa daga cankin wannan suna zuwa da wani abu wanda ke sa su zamna da kanu su ba su tallafa ma wa'ansu. Za su inganta yanayin rayuwarsu wala haka nan ne duk shi dai ne a takaice sakamakon wannan ko bisa akwai sakamako na alheri da kuma sakamako wanda ya zama ba alherin bane shi dai sakamakon zaman gidan dai ne dawowa a zamana kasa shi dai ne an samu ci wala nan ko an samu nan an samu ci gaba in inda har ya kasance ya kasance mutum ya tafi ya dawo ya samu ya zamana ya zama ya samu aikin da za shi yau da gobe da da jibi alhamdulillah wannan sakamako ya zan sakamako ne bare ma sakamako ne mai kyau wannan to madalla eh shugaba a matsayin na shugaba gaban matasa wani irin ci gaba kuka samu cikin horo kokari da kuke yi na gwagwarmaya don cewa an samu inganta rayuwar matasa musamman ma na yanayin 'yan yawon diga eh, lalle eh, an samu ci gaba da yawa me yasa ni ce haka saboda da yawa wanda suka dawo in suka shi labarin ta kafofin labaru ko ko wasu da ana neman wanda ya kamata su zo su koyi aiki mun ga mahi yawancin matasan da muke samu wannan na wanda sun ka taba zuwa tunda sai su ce mana kaga aikin gar za mu taya mu koya inda lokacin da zan tahiya na iya shana da ban dako da ban shiga wahala don sai mun gane cewa ma in ma bada ka sai kenan kai kokari ka koyi wani aikin hannu daga nan ya gaye shi duk yadda zaka kuza ku cikin kasar ka da akwai zinariya akwai wane ne akwai wane ne duk in baka da horo ko ku baka da aiki ha sai da ka taba ka ce an ce an bar ku dole a ce a ce kaga na zaka ka samu ka rabu ka aiki ba dole sai sai ka hito ka aiki da ka mun samu matasa da yawa wanda ma wanda sun koyi ayyuka da yawa kuma akwai matasa da yawa wanda daga can kuma sun koyi ayyuka sun iya su sun dawo su iya kenan menene ya rage musu wata takarda wadda ke nuna a wannan ya kware akan gina da mun ga su yau ma sai muka zauna da kaina na taba magana da shugaban kasa akan wannan mace ya kamata a ce gwamnati ta dauki mataki akan wannan matasa wanda ke zakkuwa da fasa'u da abubuwa wanda suna gayi na bana misali har gida ne da ya gina ta na ci ciki wannan mutane na amma inda za a tambaye su ko a shaka takarda ta ba mai ka kutakar takardar amma sun kware kuma ga nan a garanci kuma duk garin ga duk yawancin gina ko kuma abu mai kyau ko da gyare-gyare su ne ke shi kenan mu muna ganin wata hayya ta mai kyau wadda su ma za a yi da su da a zo sun yi aiki kullum yan takarda na za su koma gehe su ɗauko kwangila su zaka su ɗauki sharbe sa ba su kuma su ga aiki sai mun ga a ƙayar su zai yi da kansu su kan sun gane akwai wanda sun koma cikin wannan santar gwargwadon hali suna zuwa suna yi lalle ita ma gwamnati tana nan tana doka za a doka wannan kuduri wanda za a doka lokaci wanda za a kai ka wurin da za a gwada ka a tabbatar da awo aikin nan ka nutse shi sannan gwamnati ta dauki diploma ta ce wani dan wani daga yau yana cikin kwararri na gwamnati wanda ta yarda da su shi wannan aiki kenan yanzu ya rage gare kai na zakati ka nemo wannan abubuwa ana iya cewa kenan za a iya kawo karshen yawon diga in an ka ci gaba haka in an ka ci gaba haka in Allah Ya yarda ba shekara biyar na ba shekara goma ba shekara ashirin ba wani lokaci sai ya kai da inda dan nijar dai inda suka gani to kana iske ba a ca ba a hita fasko ita hita kala-kala ce fasko akwai wanda ke taya yawon bude idanu akwai wanda eh, kishin kudi na ta karatu wannan su ba an hasu mai wa'anda za su taya don wata wahala ko ko don wani rashin aiki in ka samu aiki da kaka yi haka ɗauko su ina saka ya bani misali gashi ne ya ce bai ce ba shi hana mu wani amma shi bai ga abin da zai tafi da ba kuma haka nan ne da zaran ka zamna da kyau har wasu mutane suna baya gare ka kai da ma kana da wasu yan libi baya gare ka kenan ina na kuma za ka rufe shago ko ka rufe ma'aikata ka tai to muna ganin in dai an ka ci gaba da yi da wannan tunani ana ka tallafi uwaye su ma suna kama a wani lokaci muna ganin matsaloli wanda muke hora nan wani lokaci muna samun kungiyoyin da ka ba su hakan aiki to sai ka iske wai wanda ma ba a ba kaya aiki ba shi na ya sai maka ne shi ya ci gaba wannan da an ka taimaka ma kamar dai yalla ya dauki abin eh, ah, da wasa ko ko gwamnati ba in ce ko ba a kaya ne na kenan sai uwaye su ma sun kama sun kawo nasu kokari su bude nu mina na shi da abin nan da an ka bashi tunda iya ci gaba ci gaban suna in eh, an ka iya lalace kuma lalace suna da yanzu gare su koma masa kudi ko shawar yan sati sati to da mun gode shugaba eh aibu a gulguje wani irin kira ne za ku yi zuwa ga matasa to a gulguje dai kiran da zani da matasa matasa kowa ya tashi tsaye tsayen daka shi nemi na kai ne a cikin garin su. don duk abin da za ka nema kasar wani ba naka ba ne sai iya zaka gidanku ka zama naka tunda na san yadda yanayin biɗa haka tahiya na sani tunda an taɓa kwace kuɗi ma daga hannuna da ban turo su gida ba ka gane kenan duk abun da ka turo gidanku shine an naka kuma in ka san ka turo shi ya zaka gidanku wurin iyayenka to in Allah ya kaka ka nemi sana'a yi kakka ce eh bari in shiga duniya ita zazzaba da wanduna ina menene rosu kana biyan mata ko wani abu ka gane ko ka yi sana'a dan babu mai son ka baka sana'a dan in kana sana'a yi kana samu abun da kaka kada ma bakinka babu mai kyamarka tunda sai ka kashe murya na mutun jeran maka to ban zo ni kashe ma murya ballanta karam ne eh in kana so ka zo wuri na in kana so ka zo ina dai sana'ata ni abin da nake faɗa matasa kenan da Allah su tashi tsayen daka su nemi kansu mun gode malam aibu malam ibrahim a gulguje eh, kira zuwa ga matasa yan uwa a ah, na'am ah, to a gulguje dai ah, kamin kira na ga matasa zai musu addu'a insha Allahu a ina addu'a ta alkhairi gare ku matasa waɗanda kuke waje da ma waɗanda suka saba hita na cewa duk wanda yake waje Allah ya kashi lahiya ya bashi kuma abin da yake nema na tabbatar da cewa duk wanda ya fita wajen nema to gaskiya ba daɗi ya hidda shi ba amma a daure a daure kamar yadda dan uwana malam aibu ya faɗa cewa in aka zo to a daure ai sana'a to wannan shine kira na gare su matasa a gwangwaje to madalla mun gode masu saurare a nan muka zo karshen muhawarar tamu ta a kan yawon diga na nan jihar tawa sanin kowa ne yawon diga dai tun kama tashi har zuwa kasar da zaka je kasar da ba taka ba tana da hatsari rayuwar ma za ka kasance cikin rayuwa mai wuya hakan yasa ake so dai dukkan matasa da ma mutane maza da mata su kasance naka dai naka ne ka kasance kana neman naka a kasar ka zamna don bunƙasar da kasar ka da kanka da kanka a nan muka zo ƙarshe masu saurare mun kasance da malam bube na hantsi ɗan ƙungiyar farar hula da darakta ali amadu daraktan jiha na matasa da kuma motsa jiki na jihar tawa mun kasance kuma tare da abdul rashid zaku shugaba na shawara na matasa na jihar tawa tare da dan tsohon yawon <laughs> tsohon yawon diga ta da cewa da aibu salai da kuma malam ibrahim ada shi ma haka eh, tsohon wa'anda suke hita suna dawowa baki muna muku godiya da kasancewa tare da mu anan muke ce muku ma'asalam